ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أنا آه، مغنى أكن فرلان سلاكو نعم. آه، أسأل مع الله فأكما سنوني وكمن هو سبانيا سنوني الولا قدا تفسني نفرقو الأولى غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناني ina wato duk abin da ka ɗaya ruwa yake sai ke ce ma ina makai to gabanin mutum ya tsoma hannayensa cikin ruwa ana son ya karkata shi wanke wanke su gabanin shigar da su cikin ruwa wato sunna ne wannan kuma sunna ko da kana cikin alwala alwala ta walwale ko da mutum na cikin alwala ta walwale to ba zai koma tsoma hannunsa ba sai ya karkata ya wanke kun ga ashe kenan ko da suna da tsarki ko da suna da tsabta duk da haka dai sai an wanke su kamin a tsoma kun gane don haka wato malamai ke cewa wannan sunna ce eh, abudiyya ba ka iya ce ga dalili tunda dai abin nan an yi umarni da yi kenan wayan ne daga salihi na ta'abbuda shi ne ta'abbud kenan wato abinda baka san dalilinsa ba amma an ce a yi shi kenan waya da kulla wahidatin ala hidati a kuma kowace hannu sai yanke wanke ta ita kadai ba haɗawa ake a yi musu mutuke ba a saniyatu sunna ta biyu almarmara ta kurkurar baki wa hiya idkhalul ma'i fil fami shine shigar da ruwa cikin baki sun mai falkilu sannan ya motsar da shi wa ya mujru ya zubar da shi wannan shine kurkurar baki wato shi kuma ana son ya sau uku ko in bisa biyu ko sau uku a sayata sunna ta uku al-istinshaq shaqa ruwa وهو جذب الماء بنفاته شين متن يشاك روا دلون فاشن فلداخل عن في الداخل في روا غشكا آه. هنشن إيه. فلداخل ومجهم منين معنى مجع زبراب كيف يا كيف يسو يا بودا باكي ها <laughs> ايه ya bude baki hito da eh, yi majji ba kenan majjahu ya zubar da abin ka bud ruwa ya hito ka gane to eh? wato abin nan kamun tsoko da ƙarfi ba bude baki ɗaya za ka yi hito ba ka gane majjalin tamamin tarihi الرابعة الاستثناء الاستنشاق الاستنشاق هاتوا وهو دفع الماء من الأنف بنفسه تنقطه الروى daga hanci da numfashinsa ma dalis sababata wal ibhamin min ibhamai min ibhamin min yadihi ko wato mutum ya sanya sababa sababa wannan ya ta, ana ce mata sababa domin da ita ake zagi daga sabba yayi zagi sababa wato kenan mai zagi kun gane ibham wannan babban yatsa shi ne ibham ah, ni yadda hilis ni yadda hilis daga hannunsa na na hagu ala an fi wata in mutum ya sha kasa ya kama ya shace ah, wani baligu gairu sa'imi musulman manmalati wanda ba mai ba mai azumi ba to ana son ya cika bakinsa da ruwa haka nan wajen shakawa kuma ya shaka ruwa gwargwadon abin na wato da yawa kenan kada wai da zai bai cutar da shi amma mai azumi shi kaɗan don kare walwale alwasalar shi ka kare walwale azumin shi wani abu da an yi tamalmala bi talati garfatin abin da ya fi mutum ya kurkure baki da kamfata uku wato ya ɗiba ya kurkure ya koma ɗebowa ya kurkure ya koma ɗebowa ya kurkure shaƙawa kuma ya ɗebo ya shaƙa ya ɗebo ya shaƙa sun mai san shi ku bi talati garfatin ya shaƙa da kamfata uku yana yiwa ya yi kowane da kamfata ɗaya ka ɗebo ka wato da kan fata guda salatin min wahidin ko kuma in ka ɗebo guda duka uku da kai shidda da su Ato. Eh ba eh, ta an ce abin nan dai an yi sa uku ya yi misali kuma yin a ƙara uku waɗannan kan fata uku ba a nan shi ma wani musahabi ne. Eh. in kana da ice sai ka goge da ice in ba ka da ice ka sa ya ka goge ka gane eh, wato shi abin in ba ka da aswaki in kana da aswaki fa sai ka wani ka goge da shi ga sannan kurkur baki wato sa hannu wani abin da musahabi ne daban ko ka zuba ka kai kure ba baka dinna ba baka sa yatsa ba sunna ta ba, amma kuma ka sa yatsa ko ka sa ita eh, wani mustahabi ne daban ka gane to ina ne alkanisa mabul uzumain zahirihima wa batinihima wa batinihima shafar kunna kunnuwa biyu ta cikin ku da ba ku wannan shine ciki ba su wannan da an yi da sababa ta sanya manonan sa biyu wa abin nan shi shi ma kai cikin kawayen kunnuwansa wani alaifa mai sanya manyan ya busa ala zahiri ma bisa gaban sai ya haka ke kun gane السادسة تجديد الماء لمس الأذنين سابن تروى غشاف الكنوة ينا يوا وطا أقوي سنين جهنونك abin da na ji a bbc cewa sarki khalid ya ce duk musulmin duniya sun yi yajin aiki gobe su yajin aiki gobe saboda nuna bakin cikin kashe wani musulmi eh, da wani da wani bayahude ya yi eh, a jarar salam ko mai malam ya gani game da mu to eh, ya danganta daga kowane kowane abin da ya gani hmm. mene ne kowane ya yi a bar aiki gaba ɗai na rana guda ba sai mu tsaya mu gani ba <laughs> wannan abin da masu siyasa su wannan هذا شيء ثاني ما له انا الله اكبر إيه؟ الله الله شيء يدعو مغهن يقرأ فهو يبالغ غير سائل مثل من ملكته السادسة تجديد الماء إلى مثل الأذنين السابع تبعكم ثم تعطي أطيريا دمشن ريا وتبهن المتون wato abin nan ba da wannan danshin ruwa zai zai shafa abin nan kunnuwansa ba ana ah, sanya komai koma wani sabon ruwa a sada sa rabbul yadaini fi mutira asma da abin nan hannaye cikin shafar kai wato idan mutum ya shafi kansa wato ana sanya mutum ya tara abin nan yatsan haka wato kowanne babban yatsa ya aza shi akan kai kayan sai aza tun daga farko ya tafi sai ya kai iyaka bayan haka nan yana da gashi ya birkito shi ya komo shahuwanci da shi tun baya da ya tafi ya komo amma mai gashi in ya kai ya komo to in akwai sauran sanyi gare shi na komawa eh. a'a ba a yin shafar kai akan rawani sai idan mutum baya da lafiya ne in ya taba kansa abin nan zai zan ciwo sun yi kwallo ba su da azumi ba da alwala ba ba su yi wanka ba kenan bukalliyar banza ce kuma ba san abin da suke yi ba sai dai idan mutum ya shafa a kai ya in ya taba wani abu na gashin kansa to ba ka ce a sallar shi ba baci domin akwai daga cikin ayin ma wanda ke ganin yi eh, an shafa magashi gashi goma ya yi amma dai ba ga masaba malikiya masaba malikiya sai an shafa ta duka kun gane da da wani da da suna ne abin nan ta'abudiyya domin ko da yana da tsarki inda an ce yana da karanta ka wanke ka an san dalili amma wannan ko da kana cikin alwala ta ɓaci in za ka komawa sai ka ɗaya hannun sai ka wanke a ce ta'abud ne abin da ta'abud wanda ka san dalili ba an ce kai kawai sai ka bi don umarni ka gane eh eh eh wato idan mutum na da idan mutum na da gashi wato sai ya ya bi akan gashi sannan kuma ya son birkice shi haka to ya akwai saurin shi ga hannun sa yana kon abin nan shi annabi biyu in ko babu shi kenan amma wanda bai da gashi in ya ta ya kai ko ya gama ka gane to eh eh ba shi ne an ka ce mace ta bin shi sai da lali da mata a mana ne har gashi a abin nan ah, ah, da yawa kake gani irin da gashi da yawa in eh. eh, ya shafa ya ya shafa mutane duka sai dai bai yi musahabi ba kuma musahabi ka an ka gane in ka gala dan mustahabi guda ba ka sai ka kuka dan yayi yawa wanda yi yawa shi ne zai yi eh. ya shi eh. ya koma in yana da tsoraye ya birkito tsorayen ka gani kamar da la na akwai sauran dan shi ya kuma babu shi kenan eh. don ya fashi addabi kenan nan ya yi ya binciko su ta kuma da kai ka komo ta gama duka biyu ka gane shi ne abin um, farilla da sunna ga wanda bai da gashi wanda da gashi farilla in akwai saura ya kuma in babu saura ya yi ya zan farilla da sunna a ba ta sau ai ba sai an koma dibar ruwa ba ba sai ka koma taɓa ruwa ba wannan da aga hannun ka shi nan. Hmm? Eh. shafa wuya to abin nan gagaiziya ya ce malik wato ba su masu raka bace ba sannan ga shahin sa ya ce kila malik bai ga wannan hadisi da an kace wanda ke shafa wuyansa ya amince daga ubangiji ba don babu shi cikin mudawwana babu cikin wata. inda akwai shi sai a ce ya sani da shi sai dai bai inganta gare shi ba wannan bai ambace shi ba ka gane ban ji bai same shi ba eh, eh wata abin nan shi ne yake ba ko na shafar wuya ba amma in mutum ya dogara da wancan hadisi ya yi shi kenan ya samu lada ni a nan sabba inda ni haka ban zage ka ba eh? <laughs> ko ba zagi ba ne ne sai nuni mene ne kana ba, babban mutum haka a'a wannan ai ba nuni yayi ba wannan na sani ai ba nuna shi kai ba to a sadi ta ko raddul yadaini mai da shafar kai kenan mai da abin nan ما بعد الواجب سواء حصل الواجب للمرأة الأولى أو مع المرأة الثانية قم غني ويتصور ذلك فيما قال شعره واللي تقاشم سيطعون فإنه يجب عليه بعد المسح الأول الرد الثاني يعني بان يتفي شكومه في أتايا لأن الذي يمسه ثانيا غير الذي يمسه أولا دوني بيبدل كتابك كاغا يا بكام داشي كان كما بيبدل كتابك كما يقوم كون غير غاشي ثم بعد ذلك يطلب بالسنة أنا نيما بالسنة wata shi koma kenan wai da labu da sunnati arraddu in ke da yadihi balan in akwai sauran shi ga nufa ba da masil wajibi bayan shafa wanda wajibi wa illa saqadat sunnatu sun sunnatu raddi amma in ya zama da sauran shi ba ta ka koma tabawa kai in ba babu sauran shi kenan kun gane amma da laya ta mun da ya kawo shi to a samina tartibu fara'id hijiran ta farillan shi in um, ne nan ta farillai ka fara wanke fuska kamin ka wanke hannaye Da sannan hagu bayan su sannan ka shafa makai, daga kai sannan ka komo ka kafafu da mutum ya fara wanke kafafu ya wanke hannuwa ya wanke sannan ya abin ya wanke fuska ya shafa makai, ko ko ya shafa ma ya wanke fuska ba a cewa alwala ce ba sai ba sai dai ya ba sunnoni to an ce komai an ka ce kai kada kai sai ka sani la yajuzu lahu an ya'mala amala hatta ya'lama hukum Allah fihi dan ake kai alwala baya halatta kai sai ka san yadda ake yi ko in kai ba ka san yadda ake yi kai zanubi ko ko ko kai da kyau eh. to abin nan ya bar sunna ba a ta sallar shi ta ɓaci in ya yi sallah da wannan alwala eh? ban ji ba kullum yana haka ran da jahilci ko da gangan to ka halkar da shi kila na yawa bai sani ba yana tsammanin da an kace wanke hannu hannaye bayan bayan hukka yana tsammanin da wannan shine ban da wancan eh, da yawa wahami zai dauki mutum ka gane eh a'a bai ba ce sai in ruwa ya canza zan ce mu yi maganar ruwa in ya canza launin sai canza ko ɗanɗanin su ko wayansa wannan nasa ya canza to shi ne kai hukunci da abin nan ake hmm. a ah, ah, idan nubuta wata abin nan ɗanɗanon nubutan ne ba wani abu ne ba ba ko mu hautaka hmm? to in ya zan lalura an ce ka wanke sabulu da buta a wanke buta da sabulu in ka wanke mu karanta ta kashi kenan hmm, haka ne sai in kuma kare ya lallage ciki ya sha ruwa ciki wannan ka wanke ka sa abin nan ko bakwai to ga falkarwa nan tambihun falkarwa man taraka farda min fara'idul wudu fa innahu yati bi wanda ya bar farilla daga cikin farilla alwalla to sai yayi kokari yayi shi mai idu salat ne ya sake sallah kamar ko da ya guda ka bari baka wanke ba ko kuma baka shafa kai ba sannan bayan ka yi sallah ka tuno to sai ka ɗibi ruwa ka shafa ko ka wanke wurin bayan ka nan ka sake sallah ko da lumu a guda ce wa man taraka sunnatan fa innahu la yujidu salata amma wanda ya bar sunna guda to shi ba zai sake sallah ba dan har in ya ji ya yi sallah wa yaf'alu tilka sunna lima yastaqbilu min salat sai dan yana so ya rike sallan alwallan na hayya wata sallah da ita to sai ya sunnar don kada don abin nan sallah ta gaba